Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM gami da VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar goma ga watan Yuli na shekarar 2017 Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. To sojojin Iraki na abun gida-gida suna kakkaɓe gyauran mayakan ISIS a birnin Mosul. Wata ƙungiyar saka ido a yakin da ake yi a Siriya ta ce a yau dinnan litinin yarjejeniyar tsagaito wuta na aiki a larduna uku na kudancin kasar abin da ba a rasa ba sannan dan farin shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa ya taɓa ganawa da wata lauya mai alaƙa da fadar gwamnatin rasha to sai a biyo mu don jin cikakkun labaran A shirin namu na yanzu za ku ji mutane uku sun mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon ruwan sama mai tsananin karfi a garin Cintabaradan da ke Nijar. Bayan haka za ku ji rahoto a kan 'yan kungiyar Boko Haram guda hamsin da biyu da suka tuba kuma aka fara koyar da su yadda za su yi mu'amala da mutane. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan manoma da kuma yadda suke hangen wannan damunar a ƙasar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gida-gida kuma inci-inci sojojin Iraki ke bi suna wato suna kakkaɓe gyauran mayakan ISIS a birnin Mosul a daidai lokacin da jami'an gwamnatin ƙasar kuma ke murnar yin nasara. A yanzu wato faɗan ya rage ne a wata matsatsiyar unguwa inda hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya ke kaiwa ke jijjiga gidajen da ke hannun sojojin iraki sojojin sun bayyana faɗan na ƙarshe da cewa shi ne ya fi ƙazancewa a jerin faɗace-faɗacen da aka taɓa yi da ƙungiyar isis saboda shiga gidaje da suke inda mayakan isis suke ɓoye saye da rigunan ƙunar baƙin wake jiya lahadi a daidai lokacin da rana ke faɗi a birnin musul ne tawagar firaministan iraki haidar al'abadi ta bar birnin masul ɗin da aka kubutar wasu 'yan wurin da ke cike da murna sun taru don bayyana farin cikinsu da zuwansa sun sasseta kamarorin wayoyin salularsu don ɗaukar hotuna a yanzu akasarin birnin na mosul na ƙarƙashin ikon sojojin iraki ne ta yadda mayakan suka makale a wani ɗan wurin da bai wuce mita 200 murabba'i ba sojojin iraki sun ce mayakan isis ɗin da suka rage 'yan wato taron aradu da kani waɗanda akasari ma ba 'yan asalin iraƙin ba ne don haka a gare su duk wani faɗa na a mutu ne ko a rayirai suna ta mana kashedi cewa maza ku fice daga wannan ƙasa ta musulmi kafirai kawai a cewar barak razak wani sojan iraki na musamman a fagen daga a jiya lahadi ya ƙara da cewa sannan sai muka ga sun shiga sanya rigunan ƙunar bakin wake sai muka jefa musu gurneti muka ja baya sannan muka kira jiragen yaƙi sojojin sun yi kiyasin akwai mayakan isis wajen 100 zuwa 150 da har yanzu ke turjewa a birnin na masul. To wata kungiya da ke saka ido a yakin da ake yi a Siriya ta ce a yau litinin yarjejeniyar tsagaita wuta na aiki a larduna uku na kudancin kasar in banda rahoton 'yan tashe-tashen hankula a nan da can. yayin da su kuma gwamnati da 'yan tawaye ke shirin fara tattaunawar zaman lafiya ta zagayewar baya-bayan nan da majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukar nauyinta da zimmar kawo ƙarshen tashin hankalin da aka kwashe shekaru shida ana kwabzawa. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam da ke Siriya ta ba da rahoton saba mai yarjejeniyar kwance ɗamarar a ɗan nan da can a lardunan da ra'a da kuma Konitra, lardunan da tsagaita wutar ta shafa. Wani ƙasashen Amurka da Rasha da Jordan suka taimaka aka cimma har da Sweden. jami'an diflomasiyyar kasashen amurka da rasha da jordan sun taimaka aka cimma wannan yarjejeniyar kwance ɗamarar ne a bayan fagen taron kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a duniya wato g20 wanda, aka yi a hamburg na kasar jamus ko da yake da gwamnatin syria da 'yan tawayen babu ɗayansu da ya kasance wurin tattaunawar zaman lafiyar wani jami'in gwamnatin siriya ya gaya ma kafar yada labarai ta reuters cewa gwamnatin shugaba bashar al-assad na marhaban da duk wata hanyar warware matsalar cikin lalama dan farin shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa ya gana da wata lauya mai alaƙa da fadar gwamnatin rasha jim kaɗan bayan da mahaifinsa ya zama ɗan takarar jam'iyyar republican da zumar samun wasu bayanan da za su taimaka ma yaƙi neman zaɓen mahaifin nasa dan Donald Trump ɗin ya tabbatar a wata takardar bayani cewa ya gana da wata lauyar Rasha mai nasaba da fadar Kremlin kuma ya amince a yi ganawar ce a watan Yuni shekara ta 2016 bayan da ta gaya masa cewa tana da wasu bayanan abubuwan fallasa game da 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Yayin ganawar da wannan lauyar ta Rasha Natalia balasnikaya babu wani bayanin da ta bayar ko kuma ta yi tayin bayarwa a cewar ɗan Trump ɗin. Nan da nan sai ya tabbata cewa ba ta da wani bayanin kirki. Ɗan Trump ɗin ya ce ubansa bai da wata masaniya game da wannan ganawar. Fadar White House ta yi ƙoƙarin mai da batun ganawar ɗan Trump ɗin da lauya Natalia Velasquez ɗin mara tasiri bayan rahoton jaridar New York Times na ranar Asabar. inda aka fara bayyana ganawar waɗanda suka kasance a wurin ganawar wadda aka yi a katafarin ginin trump ɗin nan na new york wato trump tawa sun haɗa da jared kushner surukin trump wanda daga baya ya zama wani babban mai bayar da shawara a fadar white house da paul manafort wanda a lokacin shine ciyaman ɗin kwamitin yakin neman zaben trump To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. 'Yan sa'o'i bayan dawowarsa daga karo na biyu na ziyarar aiki da ya kai kasashen ƙetare a matsayinsa na shugaban ƙasa Donald Trump da mukarrabansa sun fito ƙarar jiya Lahadi suna ta bayyana ziyarar aikin da cewa cike take da matuƙar nasara. Shugaban ma'aikatan fadar White House Rins Rince Priebus ya gaya ma waɗanda ya yi hira da shi a gidan talabijin ɗin Fox News jiya Lahadi cewa shugaba Trump ya kasance jan gwarzo a taron G20 da aka yi a Hamburg na ƙasar Jamus. Trump ne ya fara sa sun tsumar bayan da ya yi ta aikawa da saƙon Twitter inda ya yi ta zayyana nasarorin da ya yi ciki har da tsagaita wutar da aka cimma a Siriya wanda ya ce zai ci rayuka. sannan ya yi nuni da cewa ya yi gum kan batun ci gaba da kakaba ma rasha takunkumi a yayin ganawarsu da shugaba vladimir putin ya rubuta cewa ba a tattauna kan batun takunkumin da aka kakaba ma rasha ba a ganawa ta da shugaba putin ya kara da cewa babu abin da za a yi sai in an warware matsalolin ukraine da syria To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin ruwan sama mai tsanani ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a garin Cinta Barade da ke ƙasar Nijar ga Haruna mamani da cikakken rahoton. Ruwan sama da aka shata ta kamar da bakin kwarya tare da iska mai karfin gaske ne suka afka magundumar cintabara dan ta janguriyar Nijar a cikin jihar Tawa tsakanin karfe 8 zuwa karfe tara na daren Lahadin da ta gabata abinda ya haddasa rasa rayukan waɗansu bayan Allah tare da jimuwa mai tsanani ga waɗansu haka ma dukiya mai yawa ce ta hallaka har da tashin kwanonin gidaje masu ɗimbin yawa a cikin garin kamar yadda shugaban gundumar cintabara dan cewa da abbas litinin ya yi mini karin bayani a lokacin da muka tattauna da shi ta wayar salula a ɗazu-ɗazun nan tun da an samu gidaje wanda suka faɗi zama akwai cikin gidajen na akwai wanda suka faɗi a kan mutane suna kwana kan don akwai iyali guda wanda mutum kama ne mutum takwas gida ya faɗi sama an samu rasuwa mutum uku an samu wanda suka yi rauni sosai mutum uku cikin cikinsu guda mace har kama a takunci akwai mutum biyu wanda raunin su dai ba sun samu rauni dai mai ba haka nan ba sosai cikin wannan akwai yarinya guda wadda tana da kaman shekara guda da rabi da wanda su ne suka mutu da yi za a ce dai sun samu komai ba wanda wanda akwai gidaje da yawa da yawa da sun wari an samu kasuwa an samu shaguna jiya da dare wanda suka wari jiya da dare dai za mu ce da ba mu kwana bana ana an kwana ana kawo mutane ana kawo mu tallafi don su kiyaye kayan su wanda suke cikin bisa hanyar suna bisa hanyar wa. to ya jama'a sun taru sun kama musu da har zuwa lokacin da nake aika wannan rahoton gidaje na ci gaba da rugujewa a garin na cintabaradan sidi muhammad sidi ya kara muna bayani game da abin da ya faru a can cikin garin na cintabaradan duk gidaje gidaje da yawa sun kwan tur wanda take bisa gidaje duk iska ya daidai To Allah wanda a bisa ruhi na gidaje kenan duka iska ya ɗauke su. Kuma nan wajen bangare a radio communitaire ban kan na radio da kan shi iska ya yi bile kin shi. Iska ya naɗe shi. Ya naɗe shi mai bakon takasma. Gidaje suna cike da ruwa. To ba a samu hasarar rayuka ba. Mutum zan fudu ko biyar sun mutu da yawa sun fi ciwo. Yanzu haka ana iya ce akwai mutane asibiti kwakwance kenan. Ana an yi wurin an yi wurin business an ta wajen bizne waɗanda suka rasu eh, sama da shekaru arba'in ne mutanen garin na cintabaradan ke cewa ba su ga irin wannan ruwan sama da iska mai karfin gaske ba hasali a sassa daban-daban na kasar ana fuskantar irin wannan ambaliya yanzu haka abinda masana ke cewa bai rasa nasaba da canjin yanayi da kasashen duniya ke fama da shi a wannan lokacin haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To Allah ya kiyaye gaba har ila yau a ƙasar ta Nijar ɗin manoma sun tofa albarkacin bakinsu akan wannan damuna ga tamar a ɗauke da rahoton. yanzu haka dai damana ta girku a sassa daban-daban na jihar da magaran inda tuni manoma suka yi nisa a noma kamar yadda waɗannan manoma da na samu a gonakinsu suka shaida ma muryar amurka malam sale a damuna alhamdulillah damuna kina gan dai tabarkalla amfani yana da kyau an shifka wa hatsi da wake da gyada da dawa a mataki yanzu dai gashi muna noma da tunu dan cire-ciren ciyawa amma yanzu alhamdulillah a amfani bai da a kishilo ko ina yanzu inda kano ta barkalla masha Allah tahir sunana amfani na da kyau kuma yana tafiya yadda ake so eh tun cikin azumi muka fara gaskiya man dano babu su zuwa sauran da. Adamu Muhammad. A yanayin damuna dai muna ganin alamar kamar za mu dace. A damuna alhamdulillah mun gode Allah. Zuwa gyada zuwa hatsi dai muna gani an zuba wata matsala a gare shi. Kuma gashi muna samun ruwan shuka Yabanyan nan da muke gani a gabanmu muna ga alama za mu dace insha Allah. Babbar matsalar da ke addabar masu gona dai bai wuce kwari tsutsa da sauran cije-cije ba. Sai dai kawo yanzu manoman sun shaida mun ba su fuskanci waɗannan matsaloli ba. A yanzu dai babu wata matsala da muke fuskanta tunda yanzu an wani kin ga gashi nan tabarkalla akwai ruwa kuma yana da kyau. Tsutsa ma da take da kwai yanzu babu ita ta mutu. Mu yanzu abin muka samu da bakin abin da Allah ba mu shine muke aiki da shi. aiki mu taki na gargajiya shine muke aiki da shi eh akwai tije-tije wanda suka dan fara muna ji labari can kudu akwai wata tsutsa wadda take kama hatsi a nan da sauki gaskiya nan da sauki taki eh gaskiya mu dai ba mu samu ba kuma muna neman shi amma kuma da muke so za a kamu da ke don riga an shuka mun yi so a kamu da bature na kuma ci karo da wasu jaruman mata a wani kwari na noman miyar kubewa suna ta faman noma suna na barira noman miya ne nake na shirka miya ta kuma nake nomewa in aka kwambi halu wanda sake ciya mu koma mu maimaice ta saboda in ta yi diya da ita muke ci muke sha muke rike a diyan muke wa diyan mu sutura kuma mu ma muna ci muna sha mu ma muna bukatun mu na komi da komi wannan gemilar in na yi ta ni in samu mutum sha mijina shi ma in da hali shi ma ba bashi nake shi ma ya ci ya sha a ciki tunda wannan miya muna samu muna ci muna sha an Allah ubangiji ya taimake mu sun dai yi kira gwamnati ta taimaka musu da taki da kayan aiki ni bari za a garin barde ina so gwamnati ta taimaka mu da taki da abin da za a ci a sha kuma da kayan aikin kwari da muke yin shi na nemi karin bayani daga bakin hukumar gidan gona sai dai hakan bata samu ba daraktan an ce baya nan ta marabari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. To Allah ya bamu damuna mai albarka. A Najeriya kuwa 'yan kungiyar Boko Haram guda hamsin da biyu da suka ba da kai sun shiga sansanin ɗaukar sabbin darussan rayuwa ga Abdulwahab Muhammad da cikakken rahoton. The event you witnessed today is actually the second stream of handling in the camp. At the beginning of this year, we handled six of them graduated from this camp last month, June, and uh, today we brought in 52. Ganawa da manema labarai kwamandan sansanin Operation Safe Corridor, Manjo General Shafa, ya ce hidimar da za ku ganewa idonku shine irinsa na biyu a wannan sansani. A farkon wannan shekaran an kula da 'yan kungiyar guda shida kuma an yaye su a watan Yuni. A yanzu kuma an kawo guda hamsin da biyu. While they were here, You were exposed to various programs, psychotherapy, psychosocial. They were also exposed to drug intervention therapy. Manjo Janar Shafa ya ce a su na sansanin ana gyara halayensu a fannin sauya tunani da zamantakewar hulɗa da jama'a da ma batun da ma batun tu'ammali da kwayoyi na maye. Collaborating with National Directorate of Employment few of them have indicated interest in uh, tailoring, barbing. A few of them have indicated interest in um, welding. A few of them have indicated interest in farming. A few of them have indicated interest in uh, carpentry and even auto mechanics. It is expected that at the end of their training here, they will be um, empowered with tools to work with and then um, some form of um, micro kan batun sana'a kuwa manjo janar shafa ya ce an kulla yarjejeniya da hukumar koyar da sana'a ta ƙasa inda wasu daga cikinsu suka nuna sha'awar koyan ɗinki da sana'ar aski da kuma masu sha'awar aikin walda har ila yau wasu daga cikinsu suna son sana'ar noma da kuma masu sha'awar aikin kafinta da ma kuma na masu son koyon gyaran mota kwamandan sansanin ya ce a ƙarshen samun horonsu za a ba su kayan sana'ar da aka koya musu za a kuma ba su ɗan ƙaramin bashin kuɗi wanda zai taimaka musu kafa jari idan sun koma cikin al'ummominsu daga bisani kuma ɗaya daga cikin tubabbin ƙungiyar boko haram ɗin ya gabatar da takaitaccen bayani kamar haka sunana sale mamudu daga can garin goza ƙauyenmu kuma na waya alhamdulillahi mun wa Allah yadda gwamnati zai karbe mu da hannu biyu muka wa Allah an Allah ya da kuma zamu taimake masa zamu yi taimako kamar yadda shi ya karbe mu da hannu biyu insha Allah kuma shi ya rike mu to alhamdulillah mun gode wa Allah zuwan da muka yi zuwa nan da ya kamar yadda aka karbe mu mun gode wa Allah Binda Allah ya riga ya kare tare da mu dai alhamdulillah da gwamnati ya zo ya karbe mu haka har ya bamu gado da irin sange da ya bamu dai mu gode wa Allah akan haka duk lokacin da shi Allah ya bamu sa'a muka zo muka gama ayyukan da shi ya samu kuma to sai mu koma ga gidaje tunanin zama na zaman lafiya nake tunanin sa yadda ma suka karbe mu akan haka tunani na yanayin da aka bamu wahala a can shi yasa muka ce to akan da aka bamu wahala a can din muna jin wahala kuma ba ni ka ba ba gishiri amiyawa balle bare mu kuma hannun gwamnati din ya zo ya cice mu a cikin hannun munafiki wallahi har mu yi shika mu yi komai da komai noma ma an hana mu an ce mu tashi mu shiga sambisa sai muka ce ba za mu tashi ba sai muka gudu da dabi muka fita nan Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, Jama'a ma sauraron mu da wannan yammaci na ra'asariyar litinin, Assalamu alaikum, barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya haka, Allahumma amin. Idan har masu sauraro kuna biye da shirin namu sau da ƙafa. A makon da ya gabata, kun fara jin kaɗan daga cikin tattaunawarmu da shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama, Aminu Kano School of Legal and Islamic Studies a Turanci, ta margayi Malam Aminu Kano, Dr. Garba Shehu, sai lokaci ya muna halin nashi, ba tare da ɓata lokaci ba. A yau za mu ɗaura daga inda muka dakata, a inda Dr. Garba Shehu yake bayanai da suka shafi canje-canje da al'ummar jihar Kano za su gani a bangaren ilimi idan Allah ya kai mu nan gaba ba da jimawa. Arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowa zan ba shi da ilimi ba mu dai Wannan ya sa ita hukumar kula da ilimin firamare da kuma makarantun da suke koyar da malamai an zauna an fito da tsari cikin shekara uku za a tura malaman nan da ba su da ƙwari. arewa wanda yawansu ya kai dubu ashirin da biyar zuwa makarantun da za a koyar da su irin ta jeka ka dawo domin su zamana sun kware din to alhamdulillah abin da yake so in ce wannan tsari ya kawo babban canji a ma'aikatan ilimi ma gabaki daya saboda lokacin da 'yan uwa mutanen kasashen waje nan kamar dfid da tdp suka fahimci muhimmancin wannan tsari sai suka nemi cewa ya kamata mutane da sauran jihohi su koya daga wannan tsarin da kano ta zo da shi malamai da suke ba su da kwarewa lalle a shirya musu hanya tare da makarantun da suke koyarwa su sami satifiket din da ake faɗa na nce wanda kuma wannan doka ce ta gwamnatin tarayya cewa lalle in mutum yana so ya koyar ya tabbatar cewa ina da wannan ilimi ilimi na nce wannan ba karamin wato ci gaba ba ne don dai daga ƙarshe ina sa rai a cikin shekarar nan a ta gwamnatin jihar kano za ta yi wato wani irin fitowa da ƙarfinta ta gaya wa duniya ko ta ga najeriya cewa malaman da suke koyarwa a cikin primary schools mu dukkansu sun cancanta su koyar saboda suna da abin da gwamnati take bukata domin koyarwa gabatar da wannan tsari zuwa ga waɗansu manya-manyan makarantu na malantaka ya sa su ma makarantun sun tashi tsaye ba da za a yi kana malami baka da ilimin koyarwa kuma ka koyar da ɗalibin da zai zama malami saboda haka makarantun namu ma su ma aka motsa su dole malaman da suke koyarwa su ma su je su nemi babbar diploma ta ilimi koyarwa wanda ina ganin a halin da ake ciki yanzu na ci babban nasara a nan da wata ɗaya da ya shige muka yi bikin saukar karatu na waɗanda suka gama wannan babbar diploma a gaman house na kano a lokacin gaskiya akwai dangantakai mai kyau tsakanin makarantun namu da hukumar rijista ta malamai na ƙasa wanda suke shi shugaban wannan hukuma ya zo ya rantsar da wannan ɗalibai da suka gama cewa lalle sun cancanta su samu certificate ɗin da ake nufi da kuma lasins na koyarwa shi lasins ɗin in dai ana da shi to ko ina ma aka je za a iya koyarwa kuma ba tare da wani la'akari da babu cancanta ko kuma ba abin da ake bukata ba ka yi magana kan abubuwa da suka shafi kwarewar malamai a to mu duba wannan bangare na daban shi kuma ganin cewar duk inda aka ce akwai mala akwai kwararrun malamai sannan kuma ga ɗalibai to abu na gaba da zai biyo shine kayan karatu wanda idan babu su babu yana za a karatu ya samu ci gaba wani irin hoɓɓasa gwamnatin ku ta jihar Kano take yi dan ganin an samar da wadatattun kayan koyarwa a duk makarantun da suke matakin firamare da sakandare a ɗaukacin jihar Kano baki ɗaya. a wannan bangare zan ce wato dukiya ta al'umma da gwamnatin jihar kano take saka a cikin ilimi ya mazarci abin da hukumar kula da unicef ta faɗa cewa a yi wanda ake magana da 28% na jin kano state tana sa wajen 40% a cikin ilimi kasancewar wato akwai makarantu wajen fiye da dubu biyar sannan kuma akwai ɗalibai fiye da miliyan uku akwai malamai fiye da dubu hamsin sannan abin da ake biya na albashi dukkan wata musamman na primary school ya kai wato biliyan biyu da dubu shida duk wata saboda haka wannan dukiya da ake zubawa a cikin kowane wata lalle a kula da shi kwarai da gaske a ga cewa ana samun sakamakon da ake bukata kwarewar malamai da kuma yawan kuɗi da za a sa in ba a wato hada da samun kayan aiki ba wanda yake yana da kyau a ce kowa ma kowane makaranta tana da kayan aikin da ake bukata to a gaskiya a bangaren nan zan ce gwamnati tana yin iyaka kokarinta kuma alhamdulillah muna ganin sakamako ta wannan hanyoyi masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu, Dr. Garba Shehu, shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama, ta margayi Malam Aminu Kano. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku zama lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don Madalla, kafin ah, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga malama Aisha matar Usaini Dangwa ta Karasuwa jihar Yobe. Ta ce don Allah ku bani dama domin in miƙa saƙon jajantawa ga al'ummar garin Silaja da ke jihar Neja sakamakon ambaliyar ruwan sama da ya same su wanda ya sanadiyya asarar dukiya mai yawan gaske. Da fatan gwamnatin jihar da masu hannu da shuni za su tallafa ma waɗanda abin ya shafa domin rage raɗaɗin asarar da suka yi da fatan kuma Allah ya kara hakan a nan gaba. Sai kuma wasiƙa mai cewa Assalamu alaikum sashen Hausa. Don Allah VOA muna so ku ba mu dama mu jajantawa al'ummar jihar Legas bisa ruwan sama da aka tafka musu kamar da bakin kwarya. Wanda har ya kai ga hana zirga-zirgar ababen hawa da cikar gidaje da ruwa. Da fatan Allah ya tsara sake afkuwa irin hakan amen. Sako daga Salihu Isa Fana da Isa Kwafsi a Sarara da Hamza Galadima birnin Kebbi. Shi kuma Muhammad Ahmad Usman Tangan makeri cewa ya Assalamu alaikum. Ku bani dama na yi kira ga gwamnatin tarayya da kungiyoyin taimakawa al'umma da su taimakawa iyalan 'yan kungiyar civilian JTF na jihar Borno. Waɗanda 'yan kungiyar sama da 680 suka rasa rayukansu a yakin da suke yi da 'yan kungiyar Boko Haram. Ganin yadda suka sadaukar da rayukansu domin kare al'ummarsu da kansu da fatan gwamnati za ta taimaka. Sai kuma wasiƙa mai cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika yawaitar shaye-shaye da 'yan mata da samari ke yi a wannan lokacin tabbas hakan abin takaici ne matuƙa. Da fatan Allah ya shirya mana zira'a baki ɗaya. Sako daga shugaban masu sauraron VOA Hausa na jihar Katsina Comrade Sanin Shaga Kofar Ƙaura Katsina. Shi kuma Abdulkadir Lawal sha iskawa, Katsina cewa Assalamu alaikum VOA. Ku bani dama in yi jinjina ga gwamnatin jihar Katsina akan namijin ƙoƙarin da ta yi a yau na ƙona makaman da aka samo bayan sulhu da 'yan kiwo haram. Hakika hakan abin a yaba ne muddin ya ɗore. Daga ƙarshe nake kira da sauran jihohinmu na Arewa da su yi koyi da jihar Katsina don kawo ƙarshen 'yan kiwo haram. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, muna addu'a tare da fatan Allah ya sa kammala taron G20 da aka yi a Jamus ya zamo alkhairi ga al'ummar duniya baki ɗaya. Sako daga Malam Larwani Sa'idu Gairi a jihar Zamfaran, Najeriya. To kafin mu karkare ga Ibrahim Garba da takaitattun labarai. To a takaice gida-gida kuma inci-inci sojojin Iraki ke bi suna kakkaɓe gyauran mayakan ISIS a birnin Mosul a daidai lokacin da jami'an gwamnatin ƙasar kuma ke murnar yin nasara. a yanzu faɗan ya rage ne a wata matsatsiyar unguwa inda hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya ke kaiwa ke jijjiga gidajen da ke hannun sojojin gwamnati Dan farin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya gana da wata lauya mai alaƙa da fadar gwamnatin Rasha jim kaɗan bayan da mahaifinsa ya zama ɗan takarar jam'iyyar Republican da zumar samun wasu bayanan da za su taimaka ma yaƙin neman zaɓen mahaifin nasa. Dan Trump ɗin ya tabbatar a wata takardar bayani cewa ya gana da wata lauyar Rasha mai nasaba da fadar Kremlin kuma ya amince ganawar ce a watan Yunin shekara ta 2016 bayan da ta gaya masa cewa tana da wasu bayanai na fallasa game da Hillary Clinton ya takarar da makarar. To ba da masu sauraron mu a nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Malam Al. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.